نفسه في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها عن ابن عباس رضي الله عنه اللهم علمه الكتاب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 da hudu hudu ga watan biyu shekarar miladiya ta dubu biyu da bakwai a darasinmu na nawa a darasinmu na arba'in cif na wannan littafi a tajridu sarih li a hadithin sahih na al'imam zabidi rahimahullahu ta'ala wanda kamar yadda masu karanta littafin suka sani wannan littafi rairaya ce daga cikin littafin sahihul bukhari ya tato ko ya rairayo wasu hadisai ne daga ciki ya basu a bisa tartibin littafin na farko ba tare da ya kaddama ko ya akara ba muna cikin kitabul ilm hadisin abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu قال قال النبي sallallahu الله wa وآله wa sallam la hasada illa اثنتين rajulin atahu Allahu malan fasullita ala halakatihi fil haqqi wa rajulin atahu Allahu al-hikmata wa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha wannan hadisi na Abdullahi dan Abbas na Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yarda limamul الإمام ya kawo shi. a wannan kitabul ilm a ƙarƙashin bab al-iqtibatu fil ilm al-iqtibatu fil ilmi wal fahmi wato kai fatan samun irin ilimi ko fahimta da Allah ya bama wani ka so kai ma ka samu haka ya halatta ko bai halatta ba daidai ne ko ba daidai ba ne shi ne ce an abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu daga abdullahi dan mas'ud wannan hadisi kamar yadda aka rawaito shi daga abdullahi dan mas'ud haka nan an rawaito shi daga ibn abdullahi ibn umar haka nan an rawaito shi daga abu huraira duk sun rawaito wannan hadisi kuma bukhari ya kawo shi a gurare daban-daban ya kawo shi kamar yadda yake nan kitabul ilm ya kuma kawo shi a kitabu fada'ilil qur'an ya kai shi ya kawo shi a kitabu tauhid da wasu gurare ban da wannan ya kawo shi daga hadisin anas hadisin ibnu umar ya kawo shi kuma hadisin abu huraira hadisin waɗannan sahabbai sashin su yana fassara sashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la hasada hasada bata halatta ba illa fitnataini sai cikin abubuwa guda biyu illa fitnataini ai fi khaslataini fitnataini illa fitnataini in ka karanta shi bitasniya wa ya'ti ahyanan bitazkir a ce illa fitnaini ai fi rajulaini ithnaini sune wanda zai ambata a gaba wato ko dai illa fisnataini sai cikin wasu halayya guda biyu ko kuma illa fisnaini sai cikin game da wasu mutane guda biyu wato in ka ce isnataini sai ka ce khaslataini in ka ce isnaini sai ka ce rajulaini la hasada hasada bata halatta ba illa fisnatai illa sai cikin halaye guda biyu khaslatu rajulin ay khaslatu rajulin ko kace rajulin in ka dauka isnataini kamar yadda yake nan hali ɗabi'a ta'ada ta wani mutum atahu Allahu malan da Allah ya bashi dukiya fasullita ala halakatihi fil haqqi aka dora shi a bisa kashe kudin nan cikin gaskiya wa rajulin da halin mutumin da atahu Allahul hikmata Allah ya bashi hikima fa huwa yaqdi biha yana hukunci da wannan hikimar wa yu'allimuha kuma yana karantar da ita manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a wannan hadisi ce la hasada ba zatin hasadar ake cewa babu ba ai akwai hasada a tsakankanin mutane am yahsuduna an-nasa ala ma atahu Allahu min fadli akwai hasada aka ce la hasada ba wai ana kurufin ba a yin hasada ba hasada bata halatta ba anan nafiyu nafi ne na hukumin shar'i wa in kana sullita ala zatil hasadi lakin laysa al-muradu nafiya zatil hasadi bal alhasadu maujud ba ana nufin kore zatin hasada ba akwai hasada cikin mutane ana nufin hasadar bata halatta ba da dama daga cikin malamai suna cewa idan aka ce hasada abinda ake nufi tamanni zawalin ni'mati anil ghairi tamanni zawalin ni'mati anil mahsudi wato mutum ya yi fatan ya yi gurin ni'ima ta gushe daga wani ɗan uwansa daga wani ko da ko shi bai samu ba wa illam tasir lil hasid ko da shi ba zai samu ba malamai sun ce shine wannan hasada su ni'ima wani da yake tattare da wata ni'ima ka dinga jin ina ma ya rasa ta ina ma ya rasa wannan ni'imar to wannan shine abinda da dama malamai suke cewa shi ake nufi da hasada amma akwai algibta abinda suke cewa algibta ka yi fatan samun wani abu da wani yake da shi ba tare da fatan ko burin shi wannan ya rasa nashi ba ka yi fatan kai ka samu wani abu da ka gani tattare da wani ba tare da kana san shi wannan ya rasa nashi ba to malamai suna cewa ita ce gibda suka ce wannan hadisi hasad nan ana nufin gibda ba ana nufin hasada ta ka yi fatan gushewar wani abu daga wani ba ibn taymiya alaihi rahmatullah yana cewa maganar da za ta fi samun dalilai masu ƙarfi shine idan aka ce hassada ba wai sai ka yi fatan ta gushe ba sannan ka zama mahassadi ko da jin ji ka yi ba ka san abin da yake da shi wato ka ji ba ka jin daɗi kana jin haushi wannan ma hasada ce wannan ma ce hasadar takan iya ta ƙaru ka ji kana son ma kuma ya rasa to ta ƙaru akan mujarradul karahiya akwai karahiya mujarradul karahiya ka ƙi abin da wani yake da shi na ni'ima ka ji baka so ko labarin baka so a baka to na hasada ce ko da kuwa kai a ranka baka fara tunanin shi ya rasa ba in ka fara tunanin ya rasa to ta ƙaru saboda matakin da wasu malamai suka faɗa a matsayin hasada mataki ne wanda yake mutaqaddim ba wai shine mabda'ul hasad ba ba shine mafarar hasada ba hasada tana fara daga ka fara jin cewa ba ka jin daɗi a baka labarin wata ni'ima da ta samu ga wani uwanka to hasada ta shiga zuciyar kenan shi da ibnu taymiya ya ce wa tahqiqu anna al hasad huwa al bughd wal karaha lima yarahu min husni halil mahsud ka ka ji ba ka san halin da wanda kake wa hasada hali mai kyau da yake ciki hasada iri biyu ce ka ji ba ka san wani ya samu wata ni'ima ko kana son ma ya rasa ta wannan nau'i ne na hasada kuma wannan nau'i shine wanda shari'a ta zo da zarginsa da faɗar cewa yana cin hasanat fa innal hasada ta'kulu ya'kulu hasanat kama ta'kulu an-naru al-hatab hasada tana cinye kyawawan ayyuka kamar yadda wuta take cinye kirarruka to duk lokacin da mai hasada ya ga wani hali mai kyau na ni'ima da wanda yake yi wa hasadan yake ciki zai ji ba daɗi to daga nan kuma rashin daɗin sai ya yi ta damun shi a rai ya yi ta cutuwa da wannan a duk sanda ya gan shi a cikin wannan ni'ima sai zuciyarsa ta yi ta ƙuna hankalinsa ya ta tashi Ba ya jin daɗi yana cutuwa da zamantowar wannan wanda yake wa hasada a cikin wannan yanayi to daga nan sai abin ya zama cuta daga nan zuciyar sai ta kamu da cuta daga irin cututtukan da suke samun zukata to min amradul qulub to da zarar aka ce wannan da yake cikin wannan ni'ima ya rasa ta in dukiya ce Allah ya karbi kayansa in 'ya'ya ne Allah ya raba shi ya karbe 'ya'yan idan sarauta ce Allah ya raba shi da sarautar ko jama'a ne Allah ya raba shi da jama'ar to da zarar ya ji wannan labari sai ya fara jin daɗi sai ya fara jin kuma daɗi ya talazzaz bi zawalin imati anil ghayb ko da ko bata dawo gurin shi ba ko da shi bai samu ba shi amfaninsa shine wannan raɗaɗin da yake ji da tafasa da zuciyarsa take yi yanzu ta daina saboda ya ga abokin a wanda yake wa hasada ya faduwar wasu to yanzu shi ke na hankalinsa ko da ko abin bai dawo wajensa ba wannan nau'i ne mai muni daga cikin nau'uka biyu na hasada yana tattare da mahazir da dama na farko akwai al'i'tiraf ala qadarillah kamar mutum yana nuna bai yadda da yadda ubangiji ya hukunci ba ya Allah zai yi wani kaza ni bai mun ba kaga wannan ba ƙaramin ba karamin laifi ba ne mutum ya zama yana cikin masu i'tirad ala qadarillah a cikin hasada akwai alizira ibn ni'matillah ba zai yi ma wani hasada ba sai da shi ya rena ni'imar da Allah ya masa duk sanda mai hasada zai yi hasada ba zai yi wannan hasada ba sai ya rena shi ni'imar da Allah ya masa da zarar ya rena ni'imar da Allah to sai ya shiga ma wasu hasada shi yana ga ai ba Allah bai bashi wata ni'ima ba kaza Allah ya kamata ya bashi bai bashi ba a cikin hasada akwai ɗaukan ɗabi'a irin ta hude. Allah ce am yahsuduna nasa ala ma atahum Allahu min fadli suna yi wa mutane hasada akan abin da Allah ya ba su na falalarsa to duk mahasadi yana da wani hali daga cikin halaye na Yahudawa a cikin hasada har ila yau akwai izayatu khalqillah akwai cutar da bayan Allah domin duk wanda mutum ya sallada masa hasada alhasad kamar yadda ibn al-qayyim a cikin fawaid bada'iul fawaid yake cewa wato shi duk dan adam akwai wannan nau'i na hasada a zuciyarsa sai dai ba kowa ne take tashi ba da zarar ta motsa mutum zai zama akwai hasadar a tare da shi shi mai masan yana da ita ba to lokacin da za ta motsa ne za ta zama kamar wata wuta mai ruruwa a zuciyarsa a lokacin da ya sako ta zuwa ga wanda yake yi wa hasada takan zama kamar mashi ko kuma kibiya da za a harba zuwa ga wani target to shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta mana neman tsari daga sharrin mai hasada wa min sharri hasidin idza hasada me yasa Allah ya ce idza hasada bayan ya ce hasidin dan ya nuna maka yakan iya zama hasid amma bai hasada ba don kowace kalma da take cikin qur'ani tana da ma'ana kuma tana da wata fa'ida da take nuna ba har kawai take san abin nan ba ba ta dauke da wani wata wani madlul ba akwai ma'anar da take nunawa da Allah ya ce idza hasada yana nufin lokacin da ya harbo kibiyar hasadarsa to a lokacin idan ta zo ta samu mutum ba tare da yana da wata katanga ko wani shinge ko shamaki ko yayi wa kansa wata garkuwa ta neman tsari daga Allah ba ta azkar to shikenan kamar a harbo abin a harbo kibiya ne ta samu mutum tsirararsa ta auka masa gadangadan to sai yadda hali yayi to shi yasa aka shar'anta waɗannan karanta waɗannan mu'awwizatai sai su zama maka garkuwa ko da mai hassadar ya harbo kibiyar hasadar sai ta same ka a cikin shamaki a cikin shiri ba za ta samu muhalli ba shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta mana al-isti'aza min sharri hasidin idza hasad to a cikin hasada akwai izaya cutarwa li khalqillah ga halittar ubangiji sannan a cikin hasada wato akwai rashin godiyar ubangiji duk mai hasada ba zai gode wa ubangiji ba domin sai ka ji cewa ubangiji ya maka abin da ya kamata ya maka ne kake cewa ka gode amma duk da zarar kullum kake ga kai ubangiji ya barka a nakashe a tauye to ba za ka yi godiya ba to shi yasa mai hasada ba yadda za a yi ya gode wa Allah balle ya gode mutane wannan ba karamin bala'i ba Ta tafarki ne na shaidan shi ne ya ɗauki wannan alkawari cewa sai ya bai da bayan Allah cikin irin wannan kama wala ta jiru aksarahum shakiri Allah kuma ya gaskata maganarsa wa kalilun min ibadiyash shakur to mai hasada yana tattare da wannan mahzuri ko babu wani mahzuri cikin hasada illa kasancewar ta kaba'ir ce daga cikin kaba'irai ya kamata a ce mutum ya guje ta abubuwa da dama idan za a faɗa a ƙarƙashin wato irin mahazir da hasada suke take da ita suna da yawa to manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace la hasada babu ba hasada ba ta halatta illa fisnataini to anan nau'i na biyu zai zo mutum ya ji baya son wani ya wuce shi a cikin abin da yake da shi ko dukiya ko ilimi ko sarauta ko mabiya baya son wani ya ɗara shi akwai bambanci da ta farko kuma eh? bai damu da abin da yake ciki ba shi yanzu shi ma so yake ya ji ya kai shi ko ya ɗara shi sauraka yana so ya zama kwatankwacinsa ko ya zama ya fi shi wannan ba sunan shi hasada an gane ko shi ne abinda malamai su kira gifta ɗin amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shi me hasada ba shi ne nan ba manzo Allah ya kira shi hasad to duk da haka manzo Allah ya ce irin wannan din a abu biyu ya halatta ko fahimta shi nau'in na biyu irin wannan ɗin a cikin abu biyu ya kamata ka yi shi wannan hasada din na ka ji cewa ba ka son wane ya ɗara ka kana so ka zama daidai da shi ko ka fi shi to a cikin abubuwa guda biyu ya kamata a yi shi su ne abubuwan da wannan hadisi ya kusa manzala ce rajulin atahu Allahu malan kai irin wannan hasadar wannan hasadar da muka faɗa ta biyu ga mutumin da Allah ya ba shi dukiya manzo Allah ce malan bitankir liyashmal al wal kathir ya kaɗan ko mai yawa shi yasa aka kawo shi na kira fasullita ala halakatihi fil haqq aka ɗora shi a bisa kashe kuɗin nan cikin gaskiya kalmar sullita aka ɗora shi aka ba shi iko yana nuna bayin kansa ba ne ni'ima ce ta ubangiji Allah ya ma dukiya ka sanya dukiyar nan a mahallinta ba wai yin kanka ba ne ni'ima ce ta ubangiji Allah ya so ka da ita shi yasa ya zo da wannan siga fasullita kuma ya zo da siga taslit me yasa aka ce fasullita kalmar taslit tana nufin a ɗora ka kan abu da ƙarfi don a nuna maka cewa zuciya ba a halicce ta da sanyin abin ba wa uhdiratil anfusu shuh kamar yadda Allah ce haka aka halicci zuciya da san ta makala abu ta riƙe ba ta son ta saki to kalmar sulleta da aka ce a nan tana nuna cewa wani abu ne da ba in kan yin ka ne kai ba za ka so ba Allah ya dora ka kan ya dora ka kafa karfin zuciyarka an fahimta ko to kaga wannan duk yana fito da abin a matsayin ni'ima ce daga ubangiji ba wai yin kanka bane fasullita ala halakatihi ala halakatihi fil haqqi Allah ya ce fil haqqi don kada a fahimci almubazzaranci ya shiga ciki eh? yana kashe kuɗin amma fil haƙƙi ba wai ta kashewa ba kawai yadda ya ga dama ya ta caka. shi Allah ya ba shi dukiya duk bine bine ya ce zo ku zo a tafi Dubai a je a kama wani wagegen hotel a kashe kuɗi kwana ɗaya a dinga biyan miliyan ɗaya ai magana ce ai Allah ne ya dora ni aka a'a ba irin wannan ba fil haqqi ka taimakawa addinin Allah ka taimakawa masu bukata ka ciyar da addinin Allah gaba taimakawa yan uwanka wannan shine kashe dukiya fil haqqi kalmar fil haqqi don kada a bar abin haka nan wani ya zata shi ma fatakar da yake yi da nairar da Allah ya bashi shi ma wata ni'ima ce da wani da ya kamata wani ya dinga gurin irinta ka ce ai irin abin da nake maza Allah ya ce a dinga kwaikwayo da ni a'a wa rajulin atahu Allahul hikma fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha da wanda Allah ya bashi ni'ima yana Allah ya bashi hikima yana hukunci da ita sannan kuma yana koyar da ita hadisin ibn umar a cikin kitabut tauhid shi wannan riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam ce rajulun atahu Allahu qur'an fa huwa yaqumu bihi ana al-layli wan nahar kaga ya fassara me al-hikma yace al-qur'ani wanda Allah ya bashi qur'ani wa laysa al-muradu mujarrad tilawatihi ba kawai kai ta karatu abin nan kai ta takararsa ba ba wai wannan kawai ake nufi ba ana tsayawa da aiki da shi shi yasa ce ya komo bihi ana allain wannan har alkiyamu bihi ilman wa amalan tsayawa ta fuskar ilimi tsayawa kuma ta fuskar aiki ka faɗi alkur'ani sunna ta shiga zimnan domin ita ce take fassara alkur'anin kuma alkur'ani shi ce a karɓe ta tana kalmar sunna sunna ta shiga ƙarƙashin alqur'ani ba za ka tsaya da alqur'ani ba sai ka san sunna matukar baka san sunna ba fa anta lam taqum bil qur'an baka tsaya da aiki da alqur'ani ba sannan hadisin ibnu umar ya ce wa rajulin atahullahu malam malan fa huwa yunfiqu minhu fil haqqi ana al-layli a cikin fadailul qur'an ruwayar abu huraira nan ma tana fassara mana hikima a cikin kitab fadailul qur'an cikin sahih al-bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace rajulin allamahu Allahu al-qur'an fa huwa yatluhu ana al-layli wa ana an-nahar mutumin da Allah ya bashi qur'ani yana bibiyarsa yana karanta shi tare da aiki da shi shine kalmar tilawa take nufi a ruwayar abu huraira ya fassara mana yanayin hasadar da ake magana a yi ya ce fasami'ahu jarun lahu faƙala laitani utitu misla ma utiya fulan fa'amiltu mislama ma ya'mal ya ce ina ma ni ma an bani irin abin da aka ba wa wani in yi aiki irin nashi wato yana karantawa maƙocinsa ya ji ka ina ma ni ma Allah ya bani irin wannan kaga ba wai kyashin abin da yake yi yake ba wai bakin ciki yake yi ba a shi fatan da yake shi ma ya samu don ya dinga irin aikinsa kaga wannan ita ce hassadar da aka yadda nau'i na biyu a yi ta game da wannan sannan wa rajulin atahu Allahu malan fa huwa yuhlikuhu fil haqq fa qala rajulun laitani utitu misla ma utiya fa amiltu misla ma Allah ya ba wa dukiya yana ciyar da dukiyarsa cikin aikin alkhairi wani ya ce ina ma ni ma Allah ya bani irin wannan in yi aiki irin nashi to a hadisin abu kabshat al da tirbizi da abu dawud suka rawaito manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa fahuma fil ajri sawa sun zama daya alada sun zama ɗaya kamar yadda wanda zai yi gorin abu mara kyau ko ya yi gorin dukiya mara kyau ya kusa ya kawai abin da ya ciyar da ita a hanya mara kyau manzo Allah shi kuma yace ma fil wizri sawa wani ya ce to me yasa shi wannan nau'in za a ce masa hassada me yasa manzo Allah ya kira shi hassada tare da cewa shi ma so yake Allah ya masa ai cewa yi laitani oti tu misla ma ya fulan shi ma ni'imar Allah din yake so a yi masa ya za a ce hasada yake shi da ibnu taymiya je kawo da tambaya yake cewa dalilin da yasa aka kirawo wannan hasada saboda bai yi sha'awar ya samu ba sai da ya kalli na wani an gane da yau kawai haka kawai ya yi sha'awa to za a kira abin hasada ba da alaka da wani amma da ya kalli na wani sai ya so shi ba ya samu to an nazaru ila in amin lahi alal shi ne ya jawo shi kuma yake wannan guri to sai aka kira abin hasada amma an yadda ka yi ta a irin nan an gane ko sauraka kasancewar ya dubi ni'imar da Allah ya yi ma wani kuma ya ya ji ina ma shi ma ya zama kamarsa ko kuma ina ma ya fi shi ya ji bai so a ce wannan ɗin ya fi shi ba to wannan daga wannan zawuyan ne ya sa aka kira wannan nau'i ko irin wannan tasarrufi hassada wanda kuwa ya so Allah ya bashi wata ni'ima tare da ya waiwayi a hawalin nasi ba kawai ya so Allah ya bashi wata ni'ima bai dubi wane da wane ba to wannan baya daga cikin hasada kuma baya da ba hasada tare da shi shi yasa wannan nau'i kismi na biyu shi aka fi jarraba mutane da shi haka ne alkismu sani yubtala nasu bihi kasira kaga wani Allah ya bashi dukiya kai fatan ka samu idan alheri yake yi da dukiyar kai fatan ka samu to kana da lada in kana fatan ka samu kai alheri irin nashi idan kuma tsiya yake da dukiyar kai ma ka so ka samu dan ka fanta ma to kai ma tare za ku fanta ma a can fahuma fil wuzri sawa to wannan na biyu akan kira shi munafasa a cikin aikin alkhairi tsere a cikin aikin alkhairi abubuwan da Allah yake so ko ya umarni da shi kowa ya ji yana son ya tsere wa ɗan uwansa ya ji baya son ɗan uwansa ya fi shi a ciki wannan baya daga cikin abin zargi kamar yadda Allah yake cewa fi zalika falyatanafasil mutanafisu cikin neman aljanna wacce Allah ya tanada wa bayansa na kwarai masu tsere masu gasa su yi gasa a nan idan a'jabatka khilalu fa kunhu yakun minka ma yu'jibuk idza a'jabatka khilalu mri'in halin wani mutum ya baka sha'awa wani halinsa na kirki ka ji ya birge ka fa kunhu kai ma ka zama kamar shi ya fika ma yu'jibuk kai ma za ka samu kenan abin da za ka birge kanka in ka zama kamar shi sai ka da kai maimakon ya birge ka kai yanzu kanka kake birgewa saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana hasada sai ga wanda Allah ya bashi ilimi yake aiki da iliminsa yake karantar da shi ko Allah ya bashi dukiya yake ciyar da dukiyarsa fi sabilillahi cikin da'ar ubangiji amma wanda Allah ya bashi ilimi bai yi aiki da shi ba bai koyar da shi ba ko aka bashi dukiya bai ciyar da ita cikin da'ar ubangiji ba to wannan bai kamata a yi hasadarsa ba kada a yi burin a samu irin abin da ya samu domin baya tattare da wani alkhairin da ya kamata a yi kwaɗayinsa a yi kwaɗayin samu irin nasa balma yana bijirar da kansa ne ga azabar ubangiji hadisin ya takaita akan waɗannan mutane guda biyu amma bai faɗi mujahid ba wanda yake fita filin daga a yi aran gama da abokan gaba ya soka a soke shi ya sara a sare shi ya kwana da yunwa ya kwana a tsaye ya kwana cikin rana cikin sanyi kan duwar watsu cikin rafi ba ambace shi ba tare da cewa huwa a'zamu ajaran daga wanda zai ɗauki dukiya ya bayar me yasa ba a ce ai hasada a kansa ba hmm? saboda annufusu fil ghalib la tahsudu ma fihi ta'ab abin da yake da wahala rai bai cika hasadarsa ba ba ka ga wani na cikin wahala ka dinga ka'ina ma ni ne a cikinta <laughs> babu a wanda kaga Allah ya bashi dukiya na ta kai kawo a ciki ya yi ma keken gida ya shiga keken mota yana safara can da can sai kaga daɗi yake ji ai to a irin da ake samun ake samun abin nan haka nan mai ilimi shi ma za ka so ka samu ilimin da yake da shi amma wanda yake cikin daji yana tora bora ka ji ka kawai kai so kake ga to ba al-ghalib al nufus la tahsul amsal haula sautari zukata ba su cika damuwa da irin wannan ba to shi yasa sai ba ambace su ba sai aka ambaci waɗannan haka nan manzo Allah bai faɗi mai sallah ba bai faɗi mai azumi ba bai faɗi mai hajji ba saboda me za ka iya yin sallah ai wato saboda babu wani amfani na kurkusa da za a gani na shugabanci ko eh na ɗaukaka na jama'a ba za a ɗora ka a girmama ka ba dan an ga kana sallah kawai a zo ana girmama ka ko a shugabantar da kai sabanin dukiya da ilimi ka akwai wani amfani da yakan zo wa mutum nan da nan ka ga anan hasara za ta fi saboda saboda sallah da azumi da zakka da waye da sauransu to hasada fil asl takan kasance saboda ana ganin wannan abin da yake da shi da yake sa ana masa hasada ana ganin zai samu ɗaukaka zai samu girma zai samu shugabanci to shi yasa sautari irin waɗannan ake wa hasada kuma shi yasa akan samu hasada cikin masu ilimi sama da kowa wato an fi samun hasada ta ilimi cikin masu ilimi sama da kowa takila a gama garin mutane ba za su ji kamar yadda wani wanda Allah ya ba shi ilimi kuma ya ba ma wani sama da nashi ba to wasu wannan sai ta kai su ga har rigima ma ta yaya wane kuma zai dinga wato ya za a dinga ganin kamar wane ya fi ilimi to sai ka ga kullum kokari yake a kawo magana sai ya suke shi don ne kawai saboda ya kasa da shi duk wani abu da zai fito daga bakinsa kokari yake lalata na gaskiya da ba na gaskiya ba kokari yake ya yi suka a kai. to shi yasa ina jin magana ibnu abbas ne ki cewa al'ulama ashaddu eh, ghiratan ko tahasudan min at-tuyus fi zuburi su fi zurubiha to malamai sun fi tsananin kishi da hassada sama da a sanya ‘ya'yan awaki cikin garke a jefa musu wata akuya ɗaya ka zai sai da ita rigima to ibnu abbas ya ta da malamai ya fi wannan shi yasa za ka ga a tarihi za ka ga kalamul aqran abinda malamai suke cewa kalamul aqran malaman jarh wa ta'dil suna kiran shi kalamul aqran wane sa'an wane ne tsaransa ne amma kullum yana sukansa wane kuma yana sukan wani to a ƙa'ida mutajar wa ta'dil kalamul aqran yutwa wa la yurwa wa la yu'khadhu illa bi mutabi tsaran juna idan ɗaya soki ɗaya to bai kamata a dinga yada abin ba bai kamata a dinga ruwayarsa ba ka ruwaita ka ruwaitan ba wasu a'a ka naɗe shi kamar baka ji ba kuma hatta a babin jarhi wa ta'dil in aka san cewa aqran ne akan buƙaci mutabe akan buƙaci a san cewa shin shi kadai ne yake da fahimtar wannan akan malamin ko ko a'a akwai wasu jama'a ma sun kula cewa wannan malamin haka yake wato inda zai yi suka shi kadai sauran kuma su faɗi wani abu daban to ba za a kwaiwaye shi ba amma idan ya zama da sauran su ma sun hararo wannan mutum yana da wannan halin to a lokacin ba a za a ɗauke shi bin babi kalamin aqran ba za a ɗauke shi bin babi bayanin haƙiƙa bin babi bayanin haƙ ko bayanin haƙiƙa faɗar abu yadda yake to shi yasa za a ga a zahabi a cikin littafin sa mizanul i'tidal a tarjamar abu nu'aym al-asbahani sahibu kitab al-hilya hilyatul awliya a tsakaninsa da ibnu manda babu ga maciji kowa yana bakar magana akan ɗan ɗan'uwansa to shi ne zahabi ya ce ba wanda za mu gaskata akan ɗan uwansa dukkanmu a gurinmu mutanen ƙwarai ne dukkanmu nagari ne mu a wajenmu kowannensu yana yin daidai yana yin kuskure a ya ce laifin su kawai mu a gubbu suna ka hadisai da ifai na ƙarya suna yin shuru ba sa magana <laughs> wannan shi ne laifin abu nu'aib yana kawo ɗan hadisan tili a cikin littafin hailatul auliya shi ma ibnu manda a rubuce rubucensa yana kawo irin wannan yace in akwai laifi wannan su ne laifin su a wajen rikicin tsakanin ibnu manda da abu nu'aib khilaf ne na aqida abu nu'aib ba ash'ari ne ibnu manda ahlus sunna wanda yana da littattafai akan aqida kamar kitabul iman nashi da yayi yana tabbatar da irin aqidoji da salafu salih suke kai shi ko yana kan mazhaba ta ta ash'ariyanci kuma yana da sufanci to wannan shine dalilin rikicin su haka ba wai kawai zamantowar su gari ya hada su ba ko zamantowar su tsare kun juna a akwai dalili na aƙida to ana samun irin wannan wani lokaci dalili na mazhaba kaga wani malami ya tsani wani malami duk abin da ya faɗa ƙwarai ke soki me ya ja haka in ka bincika sai ka ga mazhaba ce ta raba su shi wannan ba malike ne shi wannan kuma ba shafi'i ne lokacin da shafi'i ya koma masar ya bar iraki ya koma masar ya je ya samu ashab ashab ibn abdulaziz almajirin imam malik shafi ma almajirin imam malik ne sai dai tsaye ke da kafafuwansa ba kama ashab ba ashab shi ya jingina to shafi yana durowa masar sai ya kafa masa ƙahon zuƙa ya zo zai lalata ilimin malik sai yake sujjada a sujjadar sai yake addu'a Allahumma amiti shafi'i hatta la yadhhaba ilmu malik Allah karbi ran shafi'i kan ilimin malik ya gushi to irin wannan tana faruwa saboda saɓani na mazhaba kaga wani yana ta sukan wani in ka bincika sai ka samu magana ce ta mazhaba ba wani abu ya masa ba shi dai an taba mazhabar sani to ba zai shuru ba to wani kuma za ka samu mabiya ne Allah ya ba wannan mabiya wannan bai bashi kamar rikicin rabi'a ibnu abi abdurrahman da abu zinan abdullahi bin zakwan al-madani dukkanin su manyan malamai a madina kuma dukkaninsu malaman maliki a abu zinat shi Allah ya bawa ilimi mai tarin yawa amma bai ba shi mabiya ba rabi'a bai kai shi ba rabi'a a ya yi fici amma wannan har a hadisi to wannan ta sa ba sa ga shi har ma wata rana shi rabi'a sama shi ke da jama'a shi ke da mutane masu mulki waye waye aka kama abu zinat aka kai shi wani daki aka sa taɓo aka toshe ƙofar iris ya mutu aka samu ka fito da shi da kyar to irin wannan zahabi yake cewa lau lau lau arattu la sarattu laka kararis in na ga dama sai in cika maka littafai da bayanin irin wannan to ana samun irin wannan a shi ɗalibin ilimi yana yin hukunci bi insa baya daukan abu a bisa mahanga ta duniya ita kadai zai dubi abin mahanga ta addini a kowane mutum yukhti wa yusib zai yi daidai zai yi kuskure babu wanda ya fi karfin ya yi daidai babu wanda ya fi karfin ya kuskure kuma kowane mutum wato al'awaridul bashariya kasancewarsa ɗan adam yakan iya gamuwa da wannan hali na ɗan adam to kada ka yi ƙoƙarin ka gan shi tankar mala'ika in kai haka ba ka yi adalci ba ka ɗauke shi shi ma mutum ne saboda haka irin abubuwan da suke wa mutane za su iya bijiro masa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a wannan hadisi yana nuna mana cewa waɗannan nau'uka ko mutane biyu su za a yi wa hassada hassadar ka samu abin da suke da shi ka yi irin aikin da suka yi ba hasadar su rasa abin da suke da shi ba ko da kai baka samu ba annabi ya takaita wannan abubuwa cikin waɗannan guda biyu saboda shi wanda Allah ya bawa dukiya yana ciyarwa fannasu yantafi'una bi qutil Kulu kama yantafi'una bi qutil abdan wancan yana karantarwa yana gyara mutane zukata yana gyara musu aƙida yana gyara musu halaye saboda haka yana ciyar da su da wannan ilimi shi ko wannan yana ciyar da su da abin da zai gina jikinsu wan nasu kulluhum muhtajuna ila ma yuslihuhum min hadha wa aka mutane duk suna bukatar wannan suna bukatar wannan shi yasa aka takaita abun cikin wannan zawiya guda biyu عن ابن عباس رضي الله عنه قال ذمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الكتاب كربو daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yarda ya ce manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya rungume ni wa ƙala ya ce Allahumma ya Ubangiji allimhu kitab sanar da shi ilimin alkur'ani wannan hadisi Bukhari ya kawo shi a kinan kitabul ilm babu qaulin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama allahumma allimhu alkitab babu fadar annabi sallallahu alaihi wa sallama ya Allah ka sanar da shi alqur'ani ya zo a wasu wayoyin. annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kewaya sai ya nemi a kawo masa ruwa sai abdullahi dan abbas ya kawo masa shi ne annabi ya masa Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil ya ubangiji ka bashi fahimtar addini ka sanar da shi at-ta'wil shi ne tafsirin muradillah bayanin muradin ubangiji cikin ayoyinsa da ya saukar alkur'ani wannan addu'a da Allah da annabi sallallahu alaihi wasallam wa Abdullahi dan Abbas shi yasa ya zama turjumanul Qur'an ya zama cikin fitattu ya zama fitacce a cikin fitattun sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da suka san tafsirin alkur'ani wato waɗannan sai da abdullahi dan abbas da abdullahi dan mas'ud da ali ibn abi talib su ne ake ambato cikin waɗanda suka fi kowa sanin tafsirin jimajiman malaman tafsirin nan da kuke ji irin su ikrima wani bararren bawansa ikrima maula abdullahi ibn abbas kama irin su mujahid ibn jabr kama irin su sa'id ibn jubair waɗannan manya-manyan almajirai ne na abdullahi dan abbas wanda a wurinsa suka ji tafsiri kuma suka ruwaici tafsiri aka ruwaici tafsiri da dama na ibn abbas ta bangaren su. kuma su ma suka yi tafsiri da tafsirin ayoyi da dama a cikin alkur'ani duk wannan albarkar wannan addu'a ce ta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam kasancewa ibn abbas ma ne yayi fice a harkar tafsiri har aka samu wani tafsiri bara gurbi dan jabu na ƙarya wanda ake jingina wa shi abdullahi dan abbas yana nan a kasuwa za a gan shi an ce tanurul miqbat fi tafsir ibn abbas to wannan ƙarya ce zunzurutunta babu wani tafsiri tanwirin bas da ibn abbas yi in ka buɗe farkon littafin aka ce ai wanda ya ruwato wannan shine muhammad ibn sa'ib kalbi daga abu salih bazab daga ibn abbas wannan ita ce silsilatul kadhib ita ce malamai suke kira silsilatul kadhib salsala ta ƙarya ka yana isnadin ƙarya to wannan shi ya ɗau wannan suna silsilatul kadhib akwai silsilatul zahab malik annafi an ibn umar ana kiranta silsilatul zahab to muƙabilinta shi da aka samo silsilatul kadhib ita kuma wannan tafsirin kalbi an abi salih bazab an ibn abbas saboda haka tun daga isnadin aka gaya maka cewa abinda duk za a jingina wa ibn abbas a cikin wannan littafin tamirin mikbas ƙarya ake yi tun daga farkon isnadin an gaya maka ƙarya ce amma mutum sai je ya kuma yana hujja ne ai a cikin tamirin mikbas an ce kaza an ce kaza wani mikbas ba ba ba wani mikibas ƙarya ce zallata ciki to kuma ganin cewa ya sha'ara da wannan shi yasa aka yi ƙaryar aka jingina masa kamar yadda ibnu sirin da ya shahara a zamaninsa bi tafsirul ahlam ko tafsirin ru'a ba tafsirul ahlam ba tafsirin ru'a fassarar mafarki da ya shahara da wannan sai aka samu wani ɗumeman littafi aka ce shi ya yi fassarar mafarki ta'dirul anam fi tafsiril ahla wa ya rubuta aka ce ibn sirin ibn sirin ba ma ya rubuta shi a ka'idar sama yana cikin waɗanda ba ma sasan rubuta hadisi to ko shi ne zai zo wani ke littafi in ka ga eh, saniya eh, sallah za ka yi arziki in ka ga miciji za ka samu kuɗi in ka a yi ta baka wasu istoci har wasu su je su rere su rubuta na hausa ana ta saidawa jahilai to ba komai ya ja haka ba illa ganin ya shahara a zamaninsa da tafsirin ru'a yana fassara mutane mafarki sai wasu kawai suka ga za su iya cin abinci da wannan sai aka rubuta sai aka jingina masa to a tarihin ilimi akwai littattafai da za ka ga ana jingina wa wasu malamai wanda ba ruwansu da littafin kana shiga littafin ka san ƙarya ce zalla aka yi musu suna nan tili kamar littafin al'imamatu wa siyasa da ake jigila ibnu qutayba littafin wani ka ta fara bashi'i ya yi shi'ancinsa ya zazzagi saba ya ci mutuncinsu aka jingina wani malamin sunna ibnu qutayba kuma ake sayarwa a kasuwa kuma sai ga wasu ɗaliban sun saya har ma wasu masu karantarwar sai ga mutum ya saya to karancin bincike duk yakan sa a fada cikin irin wannan a su ibnu taymiya su ibnu qayyim da akwai wasu littattafai ɗaiɗaiku da ga an jingira musu ko ba su kai ba muhammad ibn abdul wahab akwai littafin tamannil maut tamannil maut littafi ne cike yake da tarkace da karerai ga annabi sallallahu alaihi wasallama da tatsuniyoyi wanda duk ya san littafan Muhammad ibn Abdul Wahhab kitabu tauhid sauransu in ya zo ya ga wannan littafi sai mamaki kuma wanda wanda ibn Abdul Wahhab ne kuma wannan irin tatsuniyoyin da muke karanta a littattafai na yan tasha su ne kuma wai aka ce ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab shi yana yi to aka yi kuskurewar lokaci aka buga shi cikin jumlar mu'allafat ɗinsa wasu malamai a eh, jami'atul imam suka ga wata wani rubutun hannu karshe an rubuta wa katabahu muhammad ibn abdul wahab sai suka ce sun tsinci littafin ibn abdul wahab suka je suka gyaggyara aka yi masa rubutu mai kyau aka buga aka ce yana ɗaya da cikin littafin masu basira dan nan suka farga aka ga ko kusa bai yi kama da maganganun ibn eh, warware ma abubuwan da ibn abdul wahab yake faɗa warware abubuwan da ibn abdullah ya assasa ne a rayuwarsa ta da'awa ya aka yi kuka suka ce to su sun ga an sa muhammad ibn ah duk duniya muhammad ibn abdullah ɗaya ne daga kaga muhammad ibn abdullah ɗin yana da alkunya yana da nisba ya kamata ka katar tantancewa kawai da an ce muhammad abdullah sai ya zama shi wancan din to daga nan suka fara suka fahimci kuskurensu sannan kuma ba wai a bangon littafin aka ce Muhammad bin Abdullah bai wallafa shi ba an ce ya rubuta kamar ka dau littafi ka kwafi in ma sunan shi ne tayu ya ga littafin ya kwafe don ya ga me a ciki a wancan lokacin kwafa suke yi kuma duk sanda malami ya kwafi littafi yakan rubuta sunan shi a ƙasa a ƙarshe shine suke kira nasikh mukan gane kimar rubutan littafi ta hanyar waye ya rubuta shi sai wannan littafin zahabi ne ya rubuta shi ba wai wallafarsa ba ce amma shi ne ya kwafi shi da hannunsa ga sunan shi nan daga ƙarshe ta haka ake gane kiman littafi to sukan rubuta sunansu a ƙarshe in ma shi ɗin ne kawai daga an gama rubuta abu can ƙarshe ya sa suna sai a ce littafin shi ya wallafa shi kaga wannan duk kuskure ne da yawa bango aka yi aka ce wallafahu ko ta'alif to sai ka ce wallafarsa ce amma ya sa sunan shi a ƙarshe ka ce wallafarsa ce tare da cewa a wancan lokacin kwafa suke to shi yasa malamai suka yi rubuce-rubuce aka yi faɗakarwa nan da na aka ma yaɗa maganar cewa a shiga taitayi kada wannan littafin a ɗauka littafin muhammad ibn abdul wahab kwatsa hamsin na joni dan bid'a ya sa a gaba ai ga ma dan abdul wahab kun ce ba ai dan abdul wahab ya ce to kaga wannan abdul wahab da bai yake karanta ba namu ba to shi duk bai san me ya faru a baya ba yana ganin yayi wawan kamu to ibn abdullahi dan abbas ya zama fitaccen malami a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama duk da karancin shekarunsa da kuma yake nuna maka cewa ilimi baiwa ce ta ubangiji ba daɗewa ba ba yawan shekaru ba mutum zai iya zama mai ƙananan shekaru kuma allah ya ba shi ilimi ba sharaɗi ba ne sai ya tsufa na'am tsufa kuma zai koya masa gugewa da rayuwa wannan ma wata makarantar ce kuma daban ta yiwu yana matashinsa Allah ba shi ilimi ya kuma karu da gogewar rayuwar waɗanda suke sun fi shi shekaru awa sharaɗi bane ko dan sun fi shi tsufa ko sun riga shi farawa su sai da aka haife suka fara karatun shi ma bai zo duniya ba kuma ya zama shi a ɗauka shi to ba zai iya fahimtar komai ba wannan ilimi ya fi ƙarfin haka abdullahi dan abbas dan ƙarami ne amma yana cikin waɗanda suka halarci yakin badar in aka zo batun ilimi sai na umar ya kawo shi ya zaunar da shi tsake su ana da shawara shi ma za a ci me zai ci duk da da su so ba daga baya suka fahimci falalarsa suka yi itirafi da iliminsa ibnu abbas ya kafa gagarumar makarantarsa ta ilimi a makka wanda ita ce ta raya garin makka bayan da kun san makka don an yi hijira an komo an komo madina ba wanda suka yi saura a makka sai bayan fatu makka muslimatul fathi waɗanda suka musulunta bayan fatahu makka waɗannan kuma ba su yi karatu a hannun annabi sallallahu alaihi wasallam sun musulunta a ƙarshen rayuwarsa su ne ke zaman makka annabi sallallahu alaihi wasallama a lokacin yana da rai bai da wani muhajiri ya koma can ba to bayan rasuwarsa sahabbai sun fifita kowa ya wasu sun fita sun koma kufa wasu basra wasu ina ne wasu ina ne wasu sham abdullahi dan abbas bayan wani lokaci a zamanin khilafa sayyidina ali ya baro basra ya dawo ya zauna a basra ya rike a wilaya ta basra a zamanin ali ibn abi talib daga baya kuma ya bar nan ya dawo makka ya zauna inda ya kafa makarantarsa sai dai kawai ya je madina ya dawo dan yayi ta karantarwa har aka samu wannan gagarumar makaranta ta tafsiri da hadisa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wasallam wai wanda ya fi shahara da an daɗe ana ta na zahabin ba na wani aka zingina wa zahabi don ya yi kasuwa kuma ya ci kasuwarsa daga baya bincike sa aka gano na zahabi din da wanda ya san zahabi ya ga wannan littafin sai mamaki zahabi da aka san shi da his mutum ne wanda in ya ga abu ba daidai ba zai ci a tarihi yake amma yana bayanin kuncen kuncen kaza daidai ne abu kabira ce kuma ita kawo tatsuniyoyi har da wasu an yi mafarki ga kaza an ga kaza gaba ya sai gashi an gaba koi mistu shi ina jin shi ne farkon wanda ya fara fito da mun sannan daga baya muhaifi mistu sannan daga baya aka sake buga abin da eh wallahi ban gana usaimin din ba ban gana shi ba wani yana tambayar gaskiyar ingancin iyakun walhasad hasad fa innal hasad ya kullu hasanat na ambace shi cikin magana ta ba tare da ina iya tuno ingancinsa ko rashin ingancinsa ba amma tunda yayi wannan tsokacin ya kamata in sake dubawa in ya inganta zan yi bayani a karatu na gaba in bai inganta ba za mu daina kiran shi a matsayin hadisi wace hanya ya kamata ya bi ya yi maganin hasada babbar hanyar da manzo Allah ya faɗa ita ce ka kalli wanda yake ƙasa da kai ka kalli wanda yake sama da kai fa innahu ajdaru Allah tazdaru Allah in kuna kallon na ƙasa da ku shi zai sa ku dinga gode ni'imar da Allah ya muku godiyar ni'imar Allah kuma ita ce maganin hasada har kullum in zaka dinga ganin wani ta saman ka to kai za ka yi tare da abinda Allah ya maka to daga nan kuma sanin ta kan shiga zuciya in ka tashi ba ka da kokobo kwabo to ka tuna kuma wani ya tashi kai ka tashi da lafiya ka tuna wani ya tashi ba lafiya kaga sai ka gode wa ni'imar Allah da ya barka kai a cikin lafiyarka wani yana can yanzu yana nishi shi yanzu ba magana kwabo yake ba magana ya samu lafiya in za zai ba da duk kudin nasa ma a bashi lafiyar zai yi wani ya ce shi ma zai iya addu'ar Allahumma allimul kitab za ka yi addu'a Allah ya koyar da kai mana za ka yi addu'a Allahumma allimni ma jahiltu Allahumma ya mu'allima Ibrahim allimni wa ya mu mufahima Sulaiman fahimni za ka yi addu'a wani kuma ya ce hadisin manzon Allah la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama akilar riba wa mukilahu wa shahidaihi wa katibai zalla ya tsine wa mai cin riba da wanda yake ba da wukala ta riba ko ake kafa shaida sa wato yake ba da riba ko ake wato ko ake ah, neman shaidarsa akan riba ko yake rubuta abin da ya shafi riba to shi ne yake cewa yanzu duk wanda zai yi aikin banki sai ya zama ya yi tarayya cikin waɗannan abubuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata ko ɗaya daga cikin su to malam menene hukuncin musulmi ya aiki a banki malam dan uwana ne yake so ya shiga aikin banki sai ya tambaye ni to ban san hukuncin ba na ce masa insha Allah zan tambaya zan tambaya to wasu yan uwa suna cewa larura ya halatta ma'aikacin banki ya je cuɗanya da banki a cire bayar da shi to a gaskiya ni ba na ga wannan babu wata larura da za ta halatta maka cin kudin riba ta'amuli da riba wannan babu wata larura maganar ko a ce kasanmu arna ne in muka bar su kaza kaza kaza a hakan ma da mutanen namu ba wani abin da za mu iya yi kuma ba hujja ba ce don kudin ka ya tsira addinin ka ya salwanta ba hujja ba ce ba hujja ba ce wannan sani na manya-manyan malamanmu na sunna sheikh isami uh, ibn baz nasiruddin albani duk fatawarsu kenan babu wata larura da za ta sa kawai wani ya je ya sa net tayin a wuyansa yana cin riba kuma a magana ce shi musulmi interest din musulmi ke karewa ba wani interest din musulmi da ke karewa babu shi banki nawa ne ya rushe a ƙasar nan aka cutu me me me me su ma'aikatan suka yi suka yi suka yi mutane ba wani abu da suka yi kuma sannan yanzu bankunan duniya wanda su ne suke gudanar da duniya din gaba ɗaya ainihin arnan ne su kuma za ka kai can naka kai kanka bankin ko kai musulmin ne ka kafa banki yana da alaka da nasu dukiyar kasashen musulmi duk gaba ɗaya tana nan tana saikuletin a cikin na to can kowa ya zai ka kariyar in nan da ƙasa ka kai ka samu can kowa ya zai da kariyar wanda ne ina ga ba wata larurar da za ta sa kawai mutum ya dinga digirgiran addininsa ba fadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana nan ba wanda zai iya tasatta da wani yana so ma ya ce ba ba ma riba ce riba ce wanda yake riba ce saboda ka shi baya ganin ma da wani abu ka je kai aiki a ko ina ne to kaga wannan akwai kifewa akwai akwai rashin sanin menene ilimi ah, wani kuma ya halatta ya azkar na asuba kafin sallar asuba idan dai har asubar ta yi ba wai sharaɗin sa sallar ba sharaɗin ta lokacin idan har lokacin yayi zaka iya yi ba wai sai an yi sallar ba in ma ka daga tashin ka da sassafe lokacin alfijir ya keto domin azkar din ba na sallar ba ne azkar din na lokacin ne wani ya ce wasu mutane suna samun ribuwa cewa abubakar siddiq shi yafi kowa ilimi kuma ruwayoyinsa kaɗan ne to ai wannan ba komai dan ruwayoyinsa kaɗan ne ba da alaka da cewa an fi shi ilimi yanzu akwai waɗanda suna nan da ilimin sun fi ka amma kai kana zuwa kana koyarwa unguwarku ko a wani masallaci a wani wata unguwa ilimin ka ya yadu su kuma suna nan ilimin nasu bai yadu ba saboda wasu dalilai ya ba sa sun fito ba sai na abubakar lokacin da ya karbi khalifanci an zo an samu al'umma cikin wani tension ga wasu can sun balle sun ce sun ma daina musulunci wasu sun ce zakka da ban manzo Allah suke bawa su shi aka ce a bawa dan ya musu salati wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum to mai musu salati ta zama sakanun lahum yanzu baya na ba wanda za su kara ba kudin su wasu sun balle sun ce su ma sun kafa annabinsu ba za su ƙara bin wani annabi na larabawa na shawa ba to aka samu kowa ya kama gabansa waɗannan sun yi nan waɗannan sun yi can sai na abubakar dole ne ya tashi wani abu haka aka tashi kawai batun ya za a dawo da waɗannan na cikin gida da suke neman su kawo wa musulunci zaman ƙasa ta cikin gida ga kuma can rumawa su ma suna ta ƙulle-ƙulle manzo Allah ya sanya Usama jaishi Usama akan zai tura shi Rum a je a yaki bayan yakin Mu'ta da aka yi musulmi suka suka samu ba samu galaba ba to su ma ga wannan jeshi din ga wasu arnacin sun zura ido su ga yaya duniyar musulmin za ta kare idan tsibirin laraba ya zama cikin wannan rikici su zo su haɗe su na tashi cikin irin wannan saboda haka ya tashi yana hawa khilafa yana hawa yana zama khalifa kokarin ya zai yi wannan aikin na jihadi ina ake maganar ya zauna kuma ya ta baka hadisai kana rubutawa sannan a lokacinsa duk galibi manya-manyan sahabbai duk suna nan duk suna nan ko ina saboda ka da ka bukaci hadisi ga su Abu Hurairah can ga su Abu Sa'id al ga su waye ga su waye suna can a masallaci zaka je ka dauka baka bukatar sai khalifa ne zai maka fatawa an gane ko as-sahaba mutawafirun duk suna nan ko ina a Madina ba a lokacin ba wanda ya fita suna nan a madina don haka duk inda ya ci karo da sahabi zai tambayar sa ya me kaza shi kuma ya gaya masa kaga ba bukatar sai ya ja kwankwasa khalifa gida ya fito saban lokacin da sahabbai suka watsu wanda ya je gari shi kadai ne sahabi ko su biyu ne ko su uku jama'a kowa gunsa zai zo dole sa su yawa an gane ko sannan sai da abokan ya zama sa duka duka shekara biyu bai yi tsawon rai ba bai daɗe ba yana yana kalifanci ba za ka wato daidaita shi da wanda ya zo ya shekara talatin bayan wafata annabi sallallahu alaihi wasallam ba za ka daidaita shi da wannan ba to ire-iren wannan ne ta faru ya zama nan su waɗannan hadisan suka zama kaɗan wani ma cewa yaya ba a ganin hadisin fadima wannan akwai wata makarkashiya a ciki ku ba ku cika cewa an fadima ba wasu ma haka dija dan jahilci wani ma ya ce to kuma ya kula larabawa suna da kabilanci don sun ga bilalu baki ne ba sa cewa an bilal to jahilci ba abinda ba zai sa ka ji ana faɗa ba irin wannan ba da za ka yi in ya nutsu ka gaya masa yadda abubuwa suke in bai nutsu ba ka ka tafi ka kyale shi to wanda ya ji wannan ya san ansar da zai bayar ga irin waɗannan maganganu sai na abubakar kaɗan ne to ni wani yayi larabci ban larabci ya fi fina na ban gane wallahi ba karfi na wani yana so a gaya masa me ake nufi da sahihun ala shartu shaikai sahihun ala shartu shaikai wannan ilimi ne na musala a irin wannan gurin aka ce za a yi bayani a shiga wani darasin kuma da zai zama zaurance a gurin wasu sauraka wannan sai ka je inda ake karanta mustalahul hadis ko idan mas'alar ta zo kan irin wannan a yi maka bayani ko inda ake karantawa a gaya maka Allah maɗaukakin sarki ya madagam da katar <clears throat> kafin a fara ta da sallah a sanarwa dangane da lacca da aka sanar da za a yi ranar litinin an janye ta saboda wasu dalilai sai zuwa wani lokaci insha Allah za a sake sanarwa kuma karatun mu ma ba zai yiwu ba tunda muka zo muka baje kolin karatu mutane su ce ana lecture sai a kuma <laughs> sai a zo a taru saboda haka dole mu haƙura da karatun litinin mun tashi ba wan ba kanin. can yau